الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yuhawwifu Allahu ibadahu bil kusufi babu qaulin nabiyyi babu bayani akan zancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yuhawwifu Allahu Allah na tsoratar da ibadahu bayi ne da sallah ta wa hasken rana ko wata wa min zaqu hadha alqawl abinda ke gaskantar da wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qaulullahi subhanahu wa ta'ala wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa Allah shi na cewa ma nusilu ba mu aiko bil ayati da awi illa tahrifa sai don ba da tsoro ga bayi watan wannan shi na gudun ashe kenan sallar shahi hasken rana ko wata tahziru lil ibadi tsorata suwa na ga bayi wayan bagi ya kamata inda nuzuli ha lokacin sabkatta mubadaratu salati gaugawa ga yin sallah wal hushu'i da tsoron Allah ba wal hushu'i da tsoron Allah wal iqla'i da cirewa annal ma'asi ga ayyuka na sako in dai kasance aka ga waɗanga ayoyin to a yi gaugawa zuwa ga sallah sannan kuma a bayyana da tsoron Allah sannan kuma a cire daga dukkanin aikin sabo sannan wata shi'arul istighfari sannan kuma bayan haka nan kuma tun hiji istighfari shi sifantu da sifa ta ainihin tuban mu Allah ga ga ababan da aikata wanda kasance ba daidai ba shi na ce haddathana qutayman tun sa'idin qala haddathana hammad bin zaidin an yunusa daga yunusa huwa ibnu ubaidin an yunusa huwa ibnu ubaidin an al daga daga hasan huwa ibnu abi al-hasani an abi bakarata daga abi bakarata huwa nufai ibn al-harisi qala qala sallallahu alaihi wasallama qala watan yace shi abubakarata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shina cewa inna shamsa haqiqa rana wal da wata ni. ayoyi na guda biyu min ayatin lahi daga cikin ayoyi na Allah Allah na safkashe su na sanya su wannan sifa wadda sifanta su da ita saboda tsoratar suwa la yanka sifani hasken su ba ya shahi ba li mauti ahadin don mutuwa wani mutum walakin Allah daga dai Allah ta'ala yuhawifu biha ibadahu shi kina tsoratar da ibadahu bayi ne biha bilkisfati da shahi hasken rana da wata riwaya walakin Allah yuhawifu bihi ma ibadahu Allah na tsoratar da bayi ne da shahi hasken rana ko wata shina ta yi wa ƙala abu musa ko to gaskiya na ƙala ko abu musa annabi sallallahu alaihi wa sallama abu musa ya faɗi wannan annabi daga mazon allah sallallahu alaihi wa sallama na ta yi ko kuma ƙala abu musa annabi sallallahu alaihi wa sallama walakin allah daga dai allah ta'ala yuhawwifu biha ibadahu shina tsoratar da bayi ne da kisfa shahin hasken rana ko wata wa qala abu abdullahi abu abdullahi yace lan yaskur abdul waris bin sa'idin abdul waris sa'idin at-tanuri wa shuba da shubatun hajjaji wa halidun abdullahi da halidun abdullahi ad-dahanu wa hamadun salamata da hamadun salamatan da dinarin ba su jiyo ba ba su ambata ba an yunusa daga yunusu huwa ibnu ubaidin yuhawwifullahu biha ibadahu watan kenan wafaɗi wannan kalima daga cikin ah, waɗanda sun koyi daga yunusa watan wanda ya faɗe ta shi na tahe watan wannan riwaya ta yi hawifin lahu biha ibadahu duk wannan waɗanda maluma da aka kawo dukkaninsu sun yi riwaya an yunusa abdulwayin sun ah, sa'idin a ah, attan nuri an yunusa wa shubatun hajjaji an yunusa wa haizun abdullahi adda hannu an yunusa wa hamadun sallamata an yunusa dukkaninsu an yunusa ba su ambaci Allahu biha ibadahu ba babu wannan cikin nasu riwaya sannan sai ce ga wata riwaya ta karimatu bintu ahmad almarwaziya bari mu fara gabatar da ita abinda a cikin riwaya ta karimatu bintu ahmad almarwaziya wata ba'ahu musa an mubarakin an alhasani qala ahbarni abubakarata an annabi sallallahu alaihi wasallama anna allah ta'ala yuhawwifu bihima ibadahu ga riwaya ta karimatu bintu ahmad Almarwaziya abin da ta ruwaito daga muhammadun makiyin al shi kuma abin da ruwaito daga firawri to amma riwaya ta sauran wanda sun koyo riwaya wadda kasance ba riwaya ta karimatu ba kamar irin riwaya ta su abu zarrin da sauran masu riwaya daga firawri abinda sun karuwaito watan wata ba'ahu ash'asu an hasani wata ba'ahu musa an mubarakin an hasani قال أخبرني أبو بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يهوف بهما عباده shi a wadda aga hannunku ko kuma akwai mai wace nan ga to to shi na ce wata ba'ahu ash'as ash'asun ubaidillahi wata ba'ahu ya bi yunusa anil hasan daga hasanu kenan ya samu taba'a amma wannan mutaba'a ta wannan ash'asun ubaidillahi cikin ta babu yuhawwifu Allahu bihi ma ibadahu ita ta nisa'i ya wato ya ga kudin ilnadi har zuwa ƙarshe ne an al-qasim ibn ubayd an al-hasani an abi bakarata an annabi sallallahu alaihi wa sallama an gane wannan ko to wannan ga riwaya ta ash'asu babu yuhawwifu Allahu bihi ma ibadahu amma ya biyo nusa ga wannan riwaya ta wannan hadisin wata ba'ahu Musa wata ba'ahu Musa an mubarakin amma Musa ya bi Yunus an mubarakin daga mubaraku shi kuma ta mubaraku nu fulalatu ne abi umayyata alqurashi wanda ake kira qurashi aladawi albitri to shi wannan mubaraku mubaraku nu fulala shine cikin ashabul hasani yunusu an al mubaraku nu fulala an hasani amma wancan yunusun ubaidin na to yunusun ubaidin da shi da mubaraku cikin gidan hasanu wa a mahihici me asabil hasani to an tambayi ahmadun hanbalin an ka ce shin wa a mahi kwarewa wahi kwarewa cikin ashabul hasani cikin ashabul hasani wa ka hiso daga cikin wa'anda kasance almajirai na hasul bisri sai ce la ya adilu ahadun yunusa la ya adilu ahadun yunusa duk gaba da ashabul hasani Duk duwa sun karuwa daga hasan bisiri babu wanda kai kamar yusuf ubaidin ya fi kowa shi a cikin watan ɗabaƙa ta farko shi kuma wannan ash'asunu abdul malik at-tanuri ash'asunu abdul malik at-tanuri shi kuma shi na cikin ina shi kuma shi a cikin ɗabaƙa ta biyu ta al-hasan to shi kuma mubarakunu falala shi a cikin wacce ɗabaƙa shi kuma shi a cikin ɗabaƙa ta shidda <laughs> an ba shi da yawa ko to shi na sai ɗaya shi buhari ya ce wata ba'ahu musa to wani musa na wannan wata ba'ahu musa musa ya bi yunusu an mubarakin daga mubaraku shi kuma mubaraku anil hasani to ga tasu ruwaya wata an samu yi hawifu lahu bihi ma ibadahu sai dai shi wannan musa wani musa na shi na buhari ya ce wa musa haza huwa ibnu isma'ila attabu zaki kama da zama bihi almuzi wa qala dimyadi wa man tabi'ahu shi kuma dimyadi da wasu sun ka bishi sun ka ce wa Musa haza huwa ibnu Dawud addabi amma sai sai dai shi ibnu Hajar ne ce wal awwalu aljahu la'anna Musa la'anna Musa domin Musa ne Isma'ila mashhurin fi rijalil Buhari shi cikin wanda ya kasance mashhurai ne cikin rijalil Buhari duna ibnu Dawud banda Musa ne Dawud addabi amma yi da haka sai shi wannan ibnu hajarin ya ce watan walam taqa ali hadhihi riwayatu illa al'ana min tariqi wahid minhuma walam taqa ali hadhihi riwayatu wannan riwaya ce wata ba'ahu musa an mubarakin to musa mun isma'ila na ko ko musa mun dauda na addabi yace to ko wannan na da har yanzu ita wannan riwaya walam taqa ali hadhihi riwayatu illa al'ana har yanzu min dariqi kullu min dariqi min huma daga hanyar ɗaya daga cikin su a kiyaye da wannan watan yau sai mu ce in Musa ibn Isma'ila na Musa ibn Isma'ila an mubarakin fulala an al-Hasani Hasan al-Bisri an abi an abi bakarata abi bakarata annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma mu ce Musa ibn Isma'ila at-Tabuzaki Musa ibn Isma'ila at-Tabuzaki ko an mubarakin ko kuma Musa ibn Dawud ad-Dabbi an mubarakin an al-Hasani a an abi bakarta annan nabi sallallahu alaihi wasallama ki tuwa garwaya gaba ɗaya shi bai same ta ba duk bincike ne gaba ɗaya bai same ta ba amma sai ce waka a harajahu a dabraniyu waka a harajahu a dabraniyu mai riwaya ta abir walidi wa ibn hibbana mai riwaya ta hudubata wa qasimun azbaga mai riwaya ta sulaimanul harbin kulluhu an mubarakin kowane su an mubarakin wa saqal hadisi bi tamamihi shi mubarakun fulala wa saqal hadisa ya gargado wannan hadisi bi tamami har karshe ne kenan mubarakun fulala an al-hasani hasan al-bisri an an abubakar ta annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wasu saqal hadisi bi tamami ya gargado wannan hadisi bi tamami da kurko ne har karshe ne illa anna illa anna fi riwayati hudubata sai dai riwaya ta ta wannan hudabtun halidin wadda kasance ita ce riwaya ta wannan ibnu hibban al-bisti me riwaya ta hudubata laysa fiha yuhawwifu Allah bihi ma ibadahu cikin ta babu yuhawwifu Allah bihi ma ibadahu tare da shi wannan ibnu hadarin ya bakin bincike ne da bai gano mutaba'a ta musulmin isma'ila ba an mubarakin ko kuma wata musa da dawo da addabi an mubarakin sai ta yi tsananta bincike ya tsananta bincike sai gano akwai riwaya ta wannan wannan dabrani min dake abin wali da yalisi an mubarakin fulala an gane wannan ko da ƙara bincike kuma sai gano akwai hanya ta wannan a qasimun asbaga an suleimanun harbin suleimanun harbin an mubarakin cikinta akwai zikiru yuhawifullahu bihi ma ibadahu to shi na ce wata ba'ahu ash'asu ash'asunu ubaidullahi na ash'asunu ash'asunu abdul malik al-humrani wannan ash'asunu abdul malik al cikin dabaka ta biyu ta hasan bisri wanda a cikin dabaka ta farko shine yunusunu ubaidin babu kamata cikin gidan hasan bisri duk waɗanda da an kalle su ko an kace anil hasani anil hasani hasani su shi batun hajjaji wanda aka ce ma amirul mu'minin fil hadisi to in dai riwaya ce ta hasan al-bisri bai kai kamar yunus bin ubaidin ba haka ma shi ma wannan hamadun zaidin haka hamadun mallamata haka wannan sa'idun haka wannan wahid bin sa'idin at-tanuri dukkanin su al hasani in dai riwaya ce ta hasan al-bisri ba su kai matsayin yunus bin ubaidin ba duk ya daga su wajen hidda da itiqani watan kwarewa ta ta karatu gidan Hassan Bisri da hadisai na Hassan Bisri ya tsara kwarewa su su sai mi babu ta'awuzi min azabil qabri fil kusufi babu ta'awuzi bai mai bayani akan roƙon tsari min azabil qabri daga azaba ta qabri fil kusufi watan wajen shahin hasken rana ko wata hadisna abdullahi ibn mallama an malikin an yahya bin sa'idin an amana ta binti abdurrahmani an aisha zojin nabi sallallahu alaihi wasallama anna yahudiyatan haqiqa wata bai huda ja'at ta zo tas'aluha tana roƙon tana tambayi Aisha tana tas'aluha tana roƙon ta adiyatan kyauta tunda bai huda ce ba sadaka take nema ba tana neman Aisha ta bata ta kyauta fa qala tace a'azakillahu Allah shi miki kariya min azabil qabri daga azaba ta kabri فسأل عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سي عائشة رضي الله عنها تتبع منزون الله صلى الله عليه وسلم أيو أذب الناس في قبورهم شي أنا أذب سمتع نتكين قبور وانسو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزون الله يتي أعزم بالله من ذلك شنا روكون الله تأيدك أذاب تكبري بان يتي أعوذ بالله من عذاب القبري summa sa'anna rake ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hau za ga dacin wannan sahiyar ya hau markaban abin hawa nai fa hasafat shamsu an ka shahi hasken rana lokacin da wannan abin ya faru lokacin Ibrahimu Ibrahim dan manzo Allah ya rasu manzo Allah ya hau abin hawa ya tafi kai shi baki a wajen turbuda to sannan na abin ya faru to lokacin da manzo Allah ya dawo shi na can fa shamsu sai an ka shahi fa shamsu sai hasken rana shahi faraja manzo Allah dawo duhan da hanci manzo Allah dawo da hanci famar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya wuce bayna zaharanai hujari gaban mata matattaki ne bayna zaharil hujari watan alifun wa nunun wa ya'un za'idana ƙarin su an kai wad abin yake watan bayna zaharil hujari wasu maluma suka ce a bayna hujari dai shi ma zaharu shi ma ƙari na bayna bainar hujjari ko baina zaharil hujari ko baina zaharanil hujari al hujaru jam'u hujratin sun masu annan kama manzon Allah ya miƙe su lishi na sallah wa kama nasu mutane sun ka tsaya wa bayanai Allah ya طويلا tsayuwa mai tsawo. تسيوا تسيوا مي تسو ya ruku'i سنن ركوعي ركوعا طويلا ركوعي مي تسو ثم سأنا رفع منزون الله يا دوكو كانشي daga ruku'i فقام قياما طويلا Ya تسيوا tsayuwa mai tsawo. وهو دون القيام الاولي bai kai tsayi na farko ba sun maraka a ruku'an dawilan sannan manzon Allah ya ruku'i ruku'i mai tsawo wa ko ruku'i al bai kai ruku'i ne na farko ba sun marafa sannan ya dauka ko fa ya yayi sajida ya ani sajida tayni sun masu annan kama miƙe fa kama qiyaman tsawilan yi tsayuwa tsayuwa mai tsawo wa hudunul qiyamil awwali bai kai tsayuwa ta ta farko ba sun marka a sannan manzon Allah ya ruku'i ruku'an dawilan ruku'i mai tsawo wa huwa ruku'il awwali bai kai ruku'i na farko ba sun marfa'a sannan ya dago kanshi daga ruku'i sun marfa'a sannan manzo Allah ya ɗaukako fa sajada ya sajada ya ani ni sun maqama sannan ya miƙe wa hudunul qiyamil awwali mun saba mun ku ko hmm summa sa'annan kama manzo Allah ya miƙe wa huwa dunal qiyamil awwali summa raka'a an dawilan sannan manzo Allah ya ruku'i ruku'i mai tsawo wa huwa dunal ruku'il awwali bai kai ruku'i na farko ba summa rafa'a sannan ya dauko kanshi daga sajada daga ruku'i fa sajada manzon Allah ya sajada ya ani sajadataini wan sadafa manzon Allah ya sallame sallatai fa qala ya fadi ma sha Allahu an ya qula summa sa'anna amarakun ya kore su an ya ta'awwazu min azabil qabri su nemi tsayi daga azabul qabri babu ta'awwuz min azabil qabri fil kusufi wannan shi amma qasudi sajama babi babu dole sujudi fil kusufi bai mai bayani akan tsawaita wa sajada fil kusufi ga sallah ta shahi hasken rana ko wata حدثنا أبو نعيم هو فلد بن دكين قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي أن يحيى هو ابن أبي سعيد هو ابن أبي سعيد اليمامي أن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن أوف أن عبد الله بن عمرو هو ابن الآسي annahu haƙiƙa cewa shi ƙala ya ce lamma kasafati shamsu lokacin da an ka hasken rana ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zamanin manzon Allah nudi aka yi kira aka ce inna salata haƙiƙa sallah jami'atun watan ta haɗu sallah ta haɗu wai za a yi ta jam'i kenan faraka annabiyu sallallahu alaihi wasallam raka'atayn fi sajdatin faraka annabiyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya raka'a raka'atayn raka'a biyu fi sajdatin cikin cikin raka'a guda a sajdatu a rakaatu raka'a raka'atayn manzo Allah ya raka'a biyu fi sajdatin amma cikin raka'a guda sun masu annan kama manzon Allah ya miƙe faraka'a ya sallaci raka'a ta yini wasu raka'o'i guda biyu fi sajadatin cikin raka'a guda sun masa annan jalisa ya zamna sun masa annan julliya ana shamsi an ka kuren ya hasken rana hasken rana koma daidai ya wartsake kala watan sai shi watan wannan Abu Salama tamin Abdurrahman ofin ya ce wa kala Aisha to Aisha ta tace radiyallahu anha ma sajadtu sujudan qaddu kana adawala minha ma sajattu ban yi sajida ba sujudan sajida qaddu da dai kana ta kasance a dawala ita an mahi tsomin ha daga ga sajida watan wannan watan shi ara imalikun akan radiyallahu anhu ya ta akan cewa sajida ta kama hasken rana ana tsawaita ta wannan abin da take nan kuma haka wannan abdullahi bin umar ya tahi kuma wannan watan shi an ra'ayin wasu daga cikin muhaddisuna amma da ahmadun da hanbalin da da ahmadun da shafi'i da ahmadun da hanbalin sun tahi akan cewa sajaddan ga za a yi fita mai ni cika ko amma ba a tsawaitawa wannan shi akwai fahimta su babu salatul kusufi jama'atan bai mai bayani akan sallah ta shahi hasken rana jama'atan jama'a wa sallamnu abbasin abdullahi ibn abbas ya salla bihim da mabiya ne fi fati zamzama ga tantin da an kai na zamzam rijiyar zamzam tana ga rana sai an kai ruwa an ka ruhe ta saboda ruwan su yi sanyi to ruwan tana da faɗi da yawa sai abdullahi ibn abbas lokacin da an ka samu shahi hasken rana ya zo tsaya cikin wannan ruwan ya yi sallah da jama'a an ce yayi yayi abin nan sittar ka'atin fi arba'i sajdatin yi sittu raka'atin raka'a shidda yi fi arba'i sajdatin cikin sajaddai guda cikin raka'o'i guda hudu cikin sajaddai guda hudu ashe nan ka ko wace raka'a ya mata ruku'i uku an kiyaye ko to wannan aikin Abdullahi ne aikin Abdullahi ne abbasin kenan hmm? Hmm, sitta raka'atin fi arba'i sajdatin hmm, raka'a biyu sajda nawa gare su sajada hudu ko to yayi musu ruku'i shidda an gane lahum yasa duk gudana da cewa bihim da cewa lahum duk gudana huruful jarri yanubu ba'du yanubu ba'du ha ba'dan harfan jarra don ko ne ana aikawa ko bihim an kace ko lahum an kace ko alaihim an kace duk gudana sai mi sannan kuma wajen ma'a aliyu ibn abdullahi aliyu ibn abdullahi aliyu ibn abdullahi ibn abbas shi ma wajen ma'a ya yi jam'i tare da jama'a tai aliyu ibn abdullahi ibn Abbatin ana ce mishi as-sajjadu mai yawan sajida saboda kullum raka a dubu ya kai dan dan abdullahi ibn Abbatin na an hehe shi radda an haka shi aliyu na abi talib radiyallahu anhu radda an haka shi aliyu ibn abi talib radda an kai shi sai shi watan mahaifi ne watan abdullahi bin abbas ya sanya mishi aliyu sannan kuma mai kinaya yayi mai kinaya abul hasani ana kira ne abul hasani shine jaddul abbasiyina dukul fa'ul dukul fa'u al abbasiyuna wannan shine kakansu ana kira ne aliyu bin abdullahi bin abbas an ce kullun abin da shi kai raka'a dubu ya kai ya biyo kakanai aliyu bin abi talib shi ma raka'a dubu kai kullun kullun shi na raka'a dubu wa sallamna umara daidai muke ko sallallahu ibn umar shi ma abdullahi ibn umar shi ma yayi sallah ta jama'a watan abinda buhari yake son shi nuna nan ga wace cewa sallah ta kama hasken rana lalle haƙiƙa shari'a ta shar'antar da ayata cikin jama'a ba ayata abzazan ba don haka ka dukkanin waɗanga hadisan yanzu da kawo nan ga muallakai hadisna abdullahi الله mallama huwa alqanabi an malikin an zaidun allama an ada imni sadin an abdullahi ibn abbasin kala ce in hasafat shamsu hasken rana ya shahi ala ahad rasulullah zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasalla rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya salla salla kama hasken rana fa kama manzon Allah ya tsayu yayi tsayuwa kiyamat tsawilan tsayuwa mai tsawo na hawan min qira'ati suratul baqarati daidai karatun suratul baqarati sun masa annan raka'a manzo Allah ya ruku'i ruku'an nawilan ruku'i mai tsawo shi kuma daidai karatun aya 100 sun masa annan raka'a manzo sun masa annan rafa'a manzo Allah ya dago kanshi daga ruku'i fa qama qiyaman tawilan yayi tsayuwa tsayuwa mai tsawo ita kuma ta tsayuwan nan daidai karatun suratul ali imran wa hudun liqiyamil awwali amma bata kai tsayuwa ta farko ba dan tsayuwa ta farko daidai karatun suratul baqarati yake sun mata an nara ka a manzon Allah ya ruku'i an awilan ruku'i mai tsawo shi kuma daidai karatun aya tamanin wa huwa duna ruku'i al awali bai kai ruku'i na farko ba sun mata annan sajida manzon Allah ya sajida ya ani sajida sai ni sun makama sannan manzon Allah ya miƙe kiyaman awilan tsayuwa mai tsawo daidai karatun a suratu abin nan a Ali Imran ko sotun nisa'i daidai karatun sotun nisa'i wa huwa duna al-qiyam amma bai kai tsayi na farko ba sun marka a sannan ya ruku'i ruku'an nawilan ruku'i mai tsawo daidai karatun aya saba'in wa huwa duna ruku'il awwali bai kai ruku'i na farko ba summa masa annan wa huwa duna ruku'il awwali ko bai kai ruku'i na farko ba summa masa annan rafa'a ya dago kai ne fa qama ya tsayi qiyaman tawilan tsayuwa mai tsawo daidai karatun wata sutul ma'ida fa qama qiyaman dawilan yayi ya tsayo tsayuwa mai tsawo daidai kafin sutur ma'idati wa hudunal qiyamil awwali bai kai tsayi na farko ba sun raka a ruku'an ɗawilan sannan ruku'i ruku'i mai tsawo daidai karatun aya hamsin wa huwa duna ruku'il awwali bai kai ruku'i na farko ba sun masa annan sajada manzon Allah ya sajada sun man sarafa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama watan ya ta daga sallah ta yi wa qatta jallati shamsu hasken rana ya kuren ya koma daidai fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ce inna shamsa wal qamara haqiqa rana da wata ayata ne ayoyi na guda domin ayatin lahi daga cikin ayoyi Allah la ya hasifani hasken su bai shahewa li mauti ahadin don mutuwa wani mutum wala li hayatihi ko don rayuwa tai fa idza ra'aytum zalika idan kun idan kun ka irin wannan fazkurullaha ku yi zikirin Allah qalu suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah ra'ayina ka mun gane ka tana walta shi an kare ki wani abu fi maqamika ga tsayin gana ka wannan summa sa'annan ra'ayina ka mun hagane ka ka ata nafsaka wai ka ata ka jirkin tadda na saka kanka in an ka ce ta ka a kamar ka ce watan ka aka'a shay'a ya jaye wani abu fataka aka'a ya jayu ashe ta ka'a ka'a lazimina ka'a ka'a muta'addina don haka ashe kenan abin da annan ra'ayina ka mun gane ka ka'a ka'a ta nafsaka ka jinkitar da kanka kana ga mun kayo baya da baya ba jawo ka an kai ba kai ka jawo baya da kanka qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce inni ra'aytu jannata haqiqa na ga aljanna wa tana waltu unqudan ne rike rehe guda wanda ya kasance rehe mai guggo da binnai na riko shi aka ce mu unqudu Walo Asabtu hu yace da na riko shi da na samu kamo shi gaba dai la akaltum hu da kun ci da gare shi ma ta duniya ya ka duniya har duniya ta kare kuna ci ne bai karewa saboda mi abincin aljanna na Allah shi na cewa inna hadha la rizquna ma lahu min nafadin ba zai kare ba to shi na ce wa uritu nar an nuna min wuta falam ara manzaran ban ga wani abu mai muni ba afza wanda an mahi muni kalliyo mai tamkayyau kazu da dai falam alam manzaran ban ga wani abin kallo ba kalli yau tamkayyau a tsida ɗaya absa'a wanda an ni. tamkar wuta wara ayatu na ga aka sara ahliha yawan wanda ke cikin wuta an nisa a mata na qalu sai sahabbai suka ce bima ya rasulullahi don mi ya kasance wanda an mahiyawa cikin wuta a wanda an mahiyawa cikin wuta ya kasance mata ne qala sai manzon Allah ya ce ya kafurna suna butulcewa suna mm, mm? Ala ce bi kufrihinna watan saboda kafircin su kila aka ce ya kafurna billahi shin Allah suka kafirtan ma Ala sai manzon Allah ce ya kafurna al-ashira suna ce ma miji al-ashiru az-zawju suna ma miji ashe kenan mi suka ce ma ihsanin da miji kai musu za su ce ihsanin da miji ke yi wa ya kafurna ihsana suna butuce kyautatawa law ahsanta ila ihdahunna da ka kyauta ma ɗaya daga cikin su addahara iyakar rayuwa ko iyakar zamani zaman ku da ita kullahu dukkani ne sun mara an minka shay'an sanan ta ga wani abu wanda kasance layuwa fi kokarar da ha bai dace da manuharta ba mi karamci ne Allah tana cewa ma ra'aytu minka hayran qatu ban taba ganin alheri gare ka ba da dai babu salatin nisa'i ma rajali fil kusufi bai mai bayani alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam adiba misbahur rawi yana waje misalin na za a tashi wajen misalimun? وجم سالم وحسف الألف في ابن قتيبة وراضي قفي وابن أبي الزيال وابن أبدي الرحمن لا تذر في الأدي وجم سلامة وتمني سلمة أمر ما القبيلة تكسر والمما عبادة والفتح في السلماني ومن حميد وولد سفياني jamma ubadatu wa fatuful ayni fi sheyhl buhariyi sheyhl buhaim jamma abadatu jamma ubadatu wa fatuful ayni fi sheyhl buhariyi imni abbadinya fi abadu bir fatahi wa shaddel ba'i wa dammu qaysu imni abba wa dammu qaysi imni imni ubadin ja'i wa dammu qais ni ubadin ja'i jamma aqilun abu yahya sagiri ma amni halidin wa fil hayyiduri wa jamma bazzazun bi mu'jamain la fi halafin ma hasanin fa humila wa jamma bisriyun wa fil awsi wa ma سالم عبد الواحد النون لما جم الجريري بجيم إلا يا يوم بشير فبها إن جم الحرامي ورازي جم حرامي جرح جم حرامي ورازي كنمي بعد فلان في صحيح مسلم وجم سالم سالم سالم وجم يا يوا amma an shahi alif fi ibn fi ibn qutaybata a ce salamunu qutayb a ce salamunu qutaybata larabawa sun hisanya salimu salimu ya yi yawa. to bi alif ha a ce salamu to ka na wannan akwai salamun nukutai bata sannan kuma akwai wannan a haka munu salamin arrazi sannan akwai salamunu a razizin salamunu razizin wato an bi wannan wamnu abin zayyali akwai salamu imnu abin zayyali wa imnu abdurrahmani akwai salamu imnu abdurrahmani la ta zikar haƙara fil adik ya diddiga bakin su kenan wa'annan salamu su ne guda hudu su aka samu sai wajen salamatun to salamatun kaga mun kare da salamun to an kara ta wajen masalamatun salamatun salamatun wajen na da yawa kwarai wa femni salima amrin akwai kuma watan amrunu salimata wa ma'al qabili hakan ta da kabila watan tambanu salimata yake sirkai kasara akwai amrun salimata kasara za ka mishi ba amrun salamata ba sannan kuma akwai kabila da aka ce ma banu salimata ba banu salamata ba wal mumah kai lamma ga ubaidata ubaidata kai mai lamma mahiyanci laraba sun hisanya ubaidatu akan akan abidatu sun hisanya ubaidatu a bitazgiri akan ubaidatu bittakabi akan abidatu bittakabiri wal fatahu yin fatafa fi salmani akwai Abidatu as-salmani wa ibn humaydin akwai kuma watan wannan Abidatu ibn humaydin wa walad sufyani sannan akwai Abidatu ibn sufyan al-hadrami duk wannan abidatu yake sai jamma ubadatu shi kuma ubadatu jamma ya hiyawa kwarai wa fatahul ayni yin fataha ga ayni a ce abadatu fi shehil buhari ya zo ga malamin buhari wato ana ce mishi watan ana ce mishi watan ubadatu ibn abadata a'a muhammadun abada yafi haka zai ke sai mi shi kuma abadun kaga in ka diba wancan ubadatu da abadatu sun yi kama to sai ce abadun ha shi kuma abadun bil fatahi wa shaddil ba'i abadun wa dammu qaisim ni ubadin ja'i amma shi kuma akwai qaysun ubadin ba kai sunu abadin ba ja'in shi ko ya zai ke shi kuma sai wannan aqilun da uqailun yace jamma aqilun aqilun aqilun jamma shi da yawa kware kware da gaske amma abu ya haya tagiri kai tasgiri ga uban ya haya sai ka ce haya min uqailin ma ta da ibn halidin haka nan sai ka ce uqailun halidin mi agaba wafil hayyiduri haka nan kuma akwai banu uqailin shi ma ilmu kabilacin na wajamma bazazun bazazun bazzazun wajamma shina da yawa kwarai wata akwai bambanci tsakanin bazzazun da bararun bazzazun barrarun bazzazun mai sai da albazzu kama a ce tuhahi mai sai da laile ko mai sai da irin kayaki da na sawa hakan ga kina ce mi bi mujamaini bazzazun la fi halafin ban daga halafu ma hasan tare da hasanu fa ka ihmali shi kan kace mishi bararun bazarun bazarun bazarun ko wani su bazarun na mai sai da mai sai da abin ga abinci daga bazaru ana cewa halakun albazaru da hasanun albazaru ko wani su ana ce mishi bazzaru mai sai da gero ko mai sai da dawa fa ka ihmali wajamma bisriyun wa fil hayy ko to to shi wannan akwai bisriyun akwai nasariyun bisriyun na da nasariyun ga nasariyun banu nasarin bisriyun wanda an ka na ga garin da ake kira busurata to shi na ce wajen ma bisriyun an yi zahin cewa fulanu albisri wafil ausi haka na kuma tan banu ausin ma tare da salimin abdulwahidi annunu lama annunu nunu lama a ta hasko ma'a tare da ausin fil ausi ga ausu watan ausu suna sa annasariyu cikin su aka samu fulano annasari cikin watan banu ausi aka samu ne ma'a tare da salimin haka nan kuma watan akwai salimun annasari yake haka nan abdul haliki shi ma annasari yake don haka ce annunu nunu lama'a ta hasko ga waɗannan sai alhaririyu da aljurairiyu sai ce aljurairiyu jurairiyun bijimin da jimin halashi ya sabka mi a suna ne ya hayyam da bishirin aljurayri wabil ha'i halako to wabi ha'in halla to halla ya sabka kuma bil ha'i da ha'u to shi na to ina zuwa jamma jurayriyun bijimin illam ne haya illa ya haya ibn bishirin shi kan ha'i an halla watan ya hayyam da bishirin alhariri ba aljurayri ba alhariri don haka ce a illa sai yahya ibn bishirin kwabi ha'in halla Ke na in kadiba jurairiyun haririyun akwai akwai akwai itilafi wajen rubutu akwai itilafi wajen labzi. sadda laraba ba hausa masu ba sa digagga Jammal haramiyu shi kuma akwai alharamiyu akwai alhazamiyu alharamiyu da alhizamiyu ba su da bambanci wajen rubutu shi ya ce jammal haramiyu al haramiyu jamma ya yawa kwarai wa zayun amma zayu kannu an an jingina ta ba da fulanin bayan wane fi sahihi muslimin watan cikin sahihi muslimin watan ya zo cikin sahihi muslimin shi ya ce fulanun a fulanu al-huzami fulanu al-huzami ba al-haramiyu ba don haka ce wa zayun zayu kannu an jingina ta ba da fulanin fi sahihi muslimin bai bayyana da suna ne ba kuma ba dukkanin maluma sun yi bincike ba su gane kowanne aka nuhi ba Allah dai kawai ya ce watan fulano alhuzami alhamdulillah mun kare da almu'talif wal muhtalifu mun yi kuma almuttafiq wal muftariqu yanzu za mu yi almutashabihu adiba usuluddin shahi nono eh ya zama tul mala'ikati ko shahi na arba'in masu sabon bugu ya zama tul mala'ikati wa sifatuhum wa waza'ifuhum ya zama tul mala'ikati tsarin mala'iku daga aikata laihi gida ko kabira wa sifatuhum da sifofinsu wa waza'ifuhum da ayyukansu qala shehu da hulawar hibirar hamatihi malan yace a ta da hulawar hibirar hamatihi A ah, zakar shehu ta game da hullahu bi rahmatihi malan ya ambata ya ambace ma yajib alaina da kasance wajibi na akan mu min al imani shine imani bil malaikati da malaiku wa atiqadir qudurta wa izmatihim kariyarsu kariyasu daga kowane irin laihi kullahu dukkanin su bi qawlihi akan cewa te wal malaikatu malaikuna Allah kulluhum dukkanin su ma'asumuna qararuna la ya'suna Allah ba su sa'a ma Allah ma amaruhum abinda ba su umurni wa yaf'aluna suna aikata ma yu'maruna abinda an ka umurce su da aikatawa eh talafal ulama maluma sun yi sabani fi mace mala'ikati ga kasancewa annabawa qararru fa zahabal jumhuru hmm, fi mace mala'ikati ga kasancewa mala'iku tsararru fa zahabal jumhur jumhurin maluma sun ka tahi ila ismatihim akan cewa dukkanin mala'iku na. min zunubi daga kowane irin zunubi wa ila zalika ashara shaykhu ta game da hullahu bi rahmatihi akan wannan na malan yayi ishara li qawlihi akan cewa tai wal malaikatu kulluhum ma'sumuna wal malaikatu malaiku kulluhum ma'sumuna ila ahiri wa qad haqiqa yastadalla musbituna al musbituna masu kafa hujja wa qad istadalla sun kafa hujja zamati akan kariyan malaiku daga kowane irin laihi bi umumil ayati da ayoyi wanda kasance sun game alwaridati wanda kasance sun tuzgo fi sha'anihim ga sha'anin ga sha'anin mala'iku wa usafihim da sifofin su min lutamkacin qaulihi zance ne ta'ala da haka la ya asuna Allah hu sama Allah su mala'iku ma amaruhum ga abinda Allah ba su umarni wa yab'alun suna aikata ma yumaruna abinda anka ba su umarni wa qawluhu zance ne ta'ala da haka wa yab'aluna wa qawluhu cewa ta wa yab'aluna ma yumaruna yatanawalu yari jami'a dukkanin almamurati dukkanin ababen umarni wa tarkil manhiyati da bada dukkanin abin da anka haramta da annan nahyi domin hane an shay'a akan wani abu amrun bi tarkihi umarni na akan bari ne dan anka ce kada ka aikata ashe an baka umarnin bari kenan wanzur ka wanzur abedawi wa gairaku sun masu annan zakar shehu malam ya ambata ta game da Allah bai rahmatihi ya ambaci awsafahun sifofi na mala'iku bi qaulihi yuna. mala'iku wanda anka halitta da haske laisu bi zukuri sannan kun ba maza ne ba wala bi inatin ba mata na ba la ya kuluna ba su ci wala na ba su sha ashe kenan don haka ba maza na ba kun ba mata na ba don ba su da shawa su wa kada haqiqa zakara akasarul ulama'i mai yawan maluma sun ambata fi mahiyatihim sun ambaci fi mahiyatihim akan sifata ta mala'iku wa haqiqatihim da haqiqanin su ba da ittifaqihim bayan dacewan mallamai ala annahu akan cewa su mala'iku zawatun jikunku na mustaqillatun kadaitattu bi an fatiha da kanta ba sifofi bane mala'iku zawatun mustaqillatun jikunku na wanda kasance sun tsayu da kawunan su i'timadan domin dogara ala nususil waridati akan nasu suka wanda kasance akan nasu suka wanda kasance sun tuzgo fihim akan mala'iku min kitabi cikin alkur'ani wa sunna da sunna ila annahu akan cewa su mala'iku a samun jikun kunana nuraniyatun masu haske latifatu amma masu taushi qadiratun masu iko ala shakali akan sifa bi ashkalin akan sifofi muhtalifa sun ka saba kamilatun fil ilmi wanda kasance su mala'iku kammalaluna ga sani wal qudrati kammalaluna ga iko Allah al'ali akan ayyuka ashaka masoya muwazabatan muwazabatun ala da'ati masu lizimta da'a na masu nacewa na akan da'a akwai mala'ikun da Allah ya halitta tun lokacin sun kai sajida suna cikin sajida ba su ɗauka kansu ba ba su ɗauka kowa har na alƙiyoma kuma suna na aikin suke nan sama da la ya sunna Allah ma amaruhu don hakan ga muwazabatun muwazabatan alhalin masu tabbatuwa na Allah da'a ta akan ayyuka na da'a wa ha ina ne a wurin zaman mala'iku a samawa cikin samai akwai mala'iku na sama akwai mala'iku na ƙasa amma inda mu'azamin mala'iku suke cikin sama wahum su su lahi, su ne je kadodi na Allah ta'ala ɗau haka ila an biya zuwa ga annabawa ne jan sabirin na safirin safirin wasu fara'u aminun wa umana'u ba ba su fara'u ba safirun su fara'u aminun umana'u sai mi sannan kuma wa umana'uhu su watan ainihin mala'iku na Allah umana uhu amintattu ne na su ne jekadu ne zuwa ga annabawa wa umana uhu sannan su ne amintattu ne ila wahaishi zuwa ga manzanci ne zuwa ga sako ne ƙuna masu gaskiya na fi tabligi a hakamihi ga da hukumce hukumce ne yusuf al-laila wan suna tasbihi suna wa Allah tasbihi a laila dukkanin dare wannan nahara dukkanin rana la yabturuna ba su yankewa la ya'suna Allah ba fa sa'a ma Allah ma amaruhun daga abinda Allah ba su umarni wa yab'alun suna aikata ma yumaruna abinda anka ba su umarni wala yakuluna ba su ci wala shirabuna ba su sha wala yanamuna ba su bacci wala yusufuna ba a sifanta su bi zukuratin da mazakuta wala unusitin kuma tutta sifatuhum wa waza'ifuhum alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Anyways. Okay. Mm, akwai akwai sanyi? <laughs> tautai akwai wanda ya yi tambaya cikin karatu da farko ya ce can da mala ya ce ba tana wanto kuda mm. walau a fasahu la akaltum minhu ma bakiyat dunya mm. fatana waltu unquda fatana waltu ne riko unqudan gajibi na dabino a abin ga goggohiya ta dabin ne rehin dabino ne kasance ya goggohiya wani na akan wani wani akan wani shi aka ce magajibi ya ce walau a da na da na samu walau ta makantu minhu da na samu dama ni kamo shi da kun ci daga wannan da binun ma baki ta duniya iyakar duniya ya rayuwarku ku bayan haka ala cikin malam muna tambaya mai sallamati menene hukuncin sa game da sallah da rika qur'ani da azumi na farilla da nafila idan ya kasance wasu lokuta yana yin sa kamar lokacin sanyi sa'annan yi hukuncin tufafinsa mai sarasul mazi sallah ta yi lahi halau take muddin da ya kasance da zamal a kasara wa fara kala akalla in dai ya lizimci mahi yawan lokaci ya rabu da mahi karamcin lokaci sai suka ce to me aka nuhi da watan kasar zamani shi mutlaqu zamani ko ko zamanin salati aka nuhi wasu maluma suka ce zamanin salati aka nuhi in zamanin sallah aka nuhi da ketuwa alhijr da ketuwa alhijr shine lokacin sallah a da gotawar rana in rana ta gota an kabi da sama'i zuwa ketuwa alhaji shi da alisahi a gani in rana na tsakiya in sahiya ta waye a rana ta hito babu lokacin sallah ta farilla to lokacin sallah ta farilla shi na farawa daga sallah shi ne zawali to da zawali zuwa keto alhaji shi a lokacin sallolin ga guda biyar to sai a diba a gani me abin da sun hakama sai a diba a gani awa na sun hakama to awan nan kuno ta an ka samu sai a raba su biyu a gani sai a gani ina ya yawa sai a ƙara awa guda gehe guda to in salisul mazi ko salisul mazi ko salisul bauli ko su mani ya lulunci a kasar zaman a kasar zaman salati mahiyan lokacin sallah to wannan bai kare mishi alwala duk lokacin da ya taho in kuma an kace mutsalaqu zamani aka nihi da hitowar rana zuwa sake zagayewa hitowar ta shi aka ce mutsalaqu zamani awa 24 kenan sai a diba a gani in ya lulunci in mahi yawancin zakkuwa ta yi ya lulunci awa 13 wa farak al aqalla ya rabu da aƙalli shine awa 11 to kuma wannan ba zai kare mishi alwala ba ba zai bata mai azumi ne ba sannan kuma bai hana bai hana mai dauka alqur'ani sannan kuma tuwahi ne suna nan mahatsarkin su saboda me saboda muna da ka'ida ta almashaqqatu tajlibu taysira tsanani na jawo sauki dukkanin abin da adda tsanani to shiri a tarin gobe gare shi don haka da sallah tai da azumi ne da doka alqur'ani ne da tuwahi ne da hukuncin tsarki aka ba basu almashaqqatu tajlibu taysira kan mutum wanda aka tuhuma awa wafarce hmm. ya zan ya samu matsaloli yana yin abubuwa waɗanda ba su da kyawu kamar irin kesa Alƙur'ani da kada cikin matsayi da sauransu hmm. to shi ko kuma ga wanda aka to shi dai duk wanda ya kasance bai da hankali an ɗauke mishi alƙalami ba a kama shi da rahin duk abin da aikata saboda lokacin nan bai cikin hukuncin takalifi saboda babu tamyizi sai mutum wanda ya kasance mumayyizi na ya san abin da ya kai to bisa gare shi na shari'a ka hawa shari'a za ta haukan shi amma in yana da tamyizi amma in ya kasance bai cikin hankalin kai ne to shari'a ba ta hawa ne don hakan ga laihi in ya kasance wani mai wannan aikin to dukkanin zunubai ne suna koma ga wani ce ne ga da ya mai wannan aikin kuma ainihin haukatar da mutum kamar kashe shi na duk wanda an kawa wani abu wanda ya kasance hankali ne ya fice shi in an haga ne wanda ya yi shi to wannan zai biya hukuncin diya ta kashe kai kamar ya kashe wannan mutum na don haka hukuncin diya shi ka basuwa amma ba a kashe shi saboda ba a sani bikin wancan shi rayu kuma hankali ne shi dawo gare shi hmm? ba a mai suwa an daga an dadiya wannan ya ce alal ɗan <laughs> na samu ina da lissafi hmm. ina inda zakka kamar a ce watan hudu hmm. sai zai ina da wata dukiya wata nika isan ma watan biyu hmm. na samu in jabe su da dukiyar domin in bi ita lissafi a dukiyar da aka hidda ta cikin watan hudu da wadda aka hidda ta cikin watan biyu ba a game su saboda wadda aka hidda zakka cikin watan hudu in an hakaita cikin watan biyu an ƙara wata biyu bayan lokacin hisuwa in kuma an ka jawo ta watan biyu a yan an ka jawo ta watan biyu an kamar ta cikin watan hudu ita kuma an jawo ta an hidda zakka bayan gabanin lokacinta ko tun da lokacinta bai kewa ba kenan dan yanzu wanda aka hidda ma zakka cikin watan biyu kaga sai watan sai watan sai watan daya watan biyu ko ita a gaba kenan ko mai watan biyu ita a gaba ta watan hudu ita a baya don hakan ga yan ka ja wata watan biyu an kasa cikin watan hudu an ƙara mata wata biyu ta watan hudu an kama shi cikin watan biyu an rage mata wata biyu an yi zaka zaka ba ta yi ba to gara ma a ɗauko ta watan biyu a gama cikin watan hudu kaga lokacin ta ya wuce kenan an biyo bashin wata biyu kenan an gane amma duk da haka maluma sun ce ba a yi ko wata guda a tsakanin su ba a game su sai in cikin wata guda suke in wata guda na wannan kan dama abinda an kace duk mai duk mai kasuwanci shina hidda wata guda wanda ya kasance cikin watan nan yuqawimu zai kimantar da urudahu urullatai wa hu da bashi ne alhalal marjuwa hmm, wanda lokacin biya ne yayi sannan kuma almarji wanda aka tsammani a biya din shina ga hannun mutum wanda kasance shina ga hannun mutane wanda kasance masu kyawun mu'amala ne hmm. Hmm. a to ai babu shi kenan gairu marjuwin na alhalar marjuwa an ka ce wannan ya ce Allah Allah ina tambaya game da yin addu'a bayan sallar farilla Sannan hmm. na ji wasu na cewa ba a yi yin addu'a bayan sallar farilla kauluka guda hudu gare su suna nan cikin ihya usunna na mujaddidi usmanu fodiyo ta game da hullahu bi rahmatihi wasu malumma sun karhanta wasu malumma sun haramta haka dai an yi kauluka daban-daban daban-daban daban wasu sun halatta wasu sun karhanta wasu sun ja'izanta wasu sun ce mun dubi na wasu sun ce haram na wasu sun ce mun dubi na wasu sun ce makaruhi na wasu sun ce ja'izi na to amma da abinda an ce a doke shi ja'izi amma karshen ta abinda ce Usman ya ce wal khairu kulluhu fi ittiba'i sunnati nabi sallallahu alaihi wasallama yi tambaya <laughs> a'a eh. na'am eh awo shina cewa a karanta shina cewa a karanta in yana karanta a karanta ana cewa amin to ha gani shine aka magana ai sai ta aka magana ta cewa liman na addu'a jama'a na cewa amin yu'minuna mamuna mamun suna cewa amin ita aka magana nan gaba ita addu'a bayan sallah ba an ce bid'a ce wadda an ka jingina ga ibada bid'a idafiyya wasu malumma su yi magana a kanta bid'a in ya kasance an ka jingina an ta ga ibada to an yi ƙaunuka da yawa a kanta wasu malumma sun karhanta wasu malumma kuma sun ce mandubi na wasu malumma sun ce ja'izina wasu ma sun tsananta kwarai har sun ce haramna amma dai zamanta ja'iza shi yake ba mandubiya ba ce ba makaruhiya ba ce a barta ja'iza abinda aka ce maja'is abinda kasance babu laihi ga aikata shi sannan kuma babu lada wajen babu laihi wajen bari babu lada wajen aikatawa amma in an ka debi hasiya kamar yanin da ake ciki na lokacin fitina da abin da ya kama da hakan nan babu komai zan jama'a sun yi addu'a bayan sallah amma har lokacin fitina in fitina ta jaye shi kenan sai a bari amma an mai su lazimi to ya shige cikin waccan bid'a wanda ya kasance za a addu'a bayan sallah babu wata hujja amma tare da haka ja'iza ce don haka ga in malumma sun kai sabani akan matsala duk kauli wanda ka hau daidai kake manzo Allah shi cewa Yasiru wala tu'siru fa inna ma bu istum Yasirina la mu'assirina ku sauƙaƙa kada ku tsananta an aiko kuma ku sauƙaƙa ba mu tsanantawa ba a shi ka wannan ba manzo Allah yayi ba in ka ƙari sallah ka yi addu'a wannan kai koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama fa idza faragta fansab wa ila rabbika faragaf hmm? jama'a duk guda ta ai sama hmm. ta yi Allah muna tambaya game da cewa shi malar da yana yanzu babu bayi ko kuma akwai to tambaya akan babu bayi ko akwai su ana iya cewa ko wani akwai babu ana samun babu kuma ana samun akwai hmm, cikin babu ana samun akwai cikin akwai ana samun babu yanzu kaga abinda an misali nan ga yanzu mun dai nan ga in mun ka ce akwai bayi sai mu ce babu babu suna sakwato ko kaga nan babu bayi nan ga amma akwai sonori inda ba nan ba in an ka zo cikin irin Nijar an ka tsananta bincike ana samun bayi tsintsa wanda kasance bayi na akwai wani malami wanda kasance ya zo shi a neman bawa ko boya kuma ya ce ya tsananta bincike ya gama masu sake su tsakani da Allah a gwada mai bayi na kwarai sun ce tunda ka ce tsakani da Allah duk wanda annan ba bayi bane an ka ce amma in kana son bayi sai ka zo fa ka tafi daidai gari kaza ka zo gari kaza in ka wuce ka zo gari kaza kana samu kuma ya zo ya samu kuma na amintu da shi da gaskiya shi <clears throat> don hakan ga ashe kenan kaga ana iya samun bayi kuma ana iya babu bayi ana iya cewa akwai ana iya cewa babu eh ya hukuncin mai hukunci yana da aure kamar haka bai aza bisa gwiwa ruku'i ne yayi sai dai ya maka ruhi. to kar hanci an kace duk wanda aikata maka ruhi bai da zunubi in ya bar shi da lada kuma na zuwa na zuwa na sa ayi arwallahi wace yanzu wanda ya zo wankan janaba bai arwallah Eh? to sai ya kare wankan janaba sannan shi to ga hili shi a wallah ko ciki zai tunda an kai wankan janaba shine alhadathul akbaru ya yi a wallah girma ai dan ita alhadathul asgaru an kace mata ko shi ko an kace mishi alhadathul akbaru daharatul daharatul hadathul akbar akabari ne ita kuma daharatul hadathul asgari ne to tunda an kai daharatul hadathul akabari cikin yauce me ka hana ai daharatul hadathul asgari cikin yauce ashe bil aula ko da hakan ga ana yi hmm. Hmm. makaruhi na da ba su da amsa don makaruhi na ba kafin irin naman makaruhi na sannan kuma amsa amsa abincinsu na na sallolinsu makaruhi na ba haram bane eh? kamar me kamar gami kenan kin sai mace su ba da kuɗi kyauta eh, to su ba su dauko kuɗi su bashi babu komi babu komi da dai kyauta ta an kace ba sadaka ba kuma al'ada ce kila suna mu'amala da su eh akwai lokacin suka ba da irin wannan kyaututtuka babu komi ya halatta musulmi shi amshi kyauta ga kafiri in ya kasance kuna da mu'amala da shi Hmm. addu'ar da aka karantawa bayan a walla ko an gama wanka musahabi ta ba wajibi bace don hakan ga ba a zikirin Allah cikin yamci yana magana a kan ya sai abin da ya fi da shi gida an ba da sai aka mai dawo ya canza abin saboda wanda zai ke ya fi aiki da ya fi

da ya zo ya da bayanin yake mutum na ya zo kasuwa mu ɗauka mu ce kila ya sai injimin niƙa da ya sai injimin niƙa to ya sai babur da sai babur aka ɗauko sai aka ba shi biya kuɗi hannu ya tafi da shi bayan ya zo shi ya ga bai so ne ya mai su wato ko wanda sai shi gare shi ya mai san ya samu su shi nike shi sai wannan ana ce mishi iqala al iqalatu bai'un sanin ya halatta shi mai iqala ana iqala bi mizli samani ana iqala bi akthar min samani ana iqala bi adana min samani duk wanda an kai alqalatu bai usani ciniki na biyu kuma duk wanda ma aqala nadiman aqala Allahu asratahu yawmal qiyama duk wanda sai abu da da na sai ce ina sun wani kame iqala to in kai mai iqala kai kuma ranar alqiyama Allah na gafarta ma dukkan laihukanka don haka ga shi iqalan nan ta dangace da za a yanta ba wai sai an juya an kama yawo ba shi gidan da an ka sai gari shi ya mu ce ka dawo ba ka so ce ito no za ka sai mini zan yi ma ikala no za ka sai mini kila ya sai shi kila dubu 100 yace in ka san min dubu casa'in na sayi ko na sayi dubu casa'in da biyar duwar sun ka shirya babu komi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam